da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar walan kafa ta Bayern Munich na zawarcin ɗan wasan Barcelona Ronald Arojo mai shekara 24. ma ƙungiyar ta Spaniya na sun ci gaba da rike ɗan wasan bayan Jurgen. Ita ma ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City da Arsenal na cikin ƙungiyoyin da ke zawarcin dan wasan gaban AC Milan dan ƙasar Italiya, Francisco Kamada mai shekara goma sha biyar. ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United na shirin ɗaukar ɗan wasan Crystal Palace Magui a watan Janairu, kamar yadda majiyoyi suka shaida dan wasan baya na tsakiya mai shekara 23 ya tsaya tsayin daka kan manyan kungiyoyin firimiya kafin lokacin kaka. Wata babban majiya ta shaida wa manema labarai cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ce ke harin Magui wanda ta fi so ta ɗauka a farkon kasuwar watan Janairu. Kulob ɗin na ci gaba da bin diddigin dan wasan na ingila tare da yin bincike a kansa magui ya kasance dan wasan crystal palace a wannan kakar inda ya buga wasanni goma sha hudu a duk gasa kuma yana buga wasa da kashi 92 na mintuna a gasar premier Fitaccen ɗan wasan mai shekaru 23 da haihuwa tun lokacin da ya koma Selhurst Park ya sanya wa ƙasarsa ta Ingila riga inda ya fara buga wa Ingila wasa a watan Maris na shekarar 2022. Ya kasance mai buga wasa a kai-a kai ƙungiyar tawagar ƙasar Ingila gabanin gasar cin kofin nahiyar Turai na shekara na shekara mai zuwa a Jamus. Magui ya buga wasanni 96 a dukkanin gasa tun bayan da ya koma Crystal Palace daga Chelsea. akan kuɗi fam miliyan 20. Kwantaraginsa wanda yake bashi albashin euro miliyan 50 a mako zai kare ne a watan Yuni shekarar 2026. Manchester United na neman kafa 'yan wasan baya da na tsakiya sakamakon raunin da 'yan wasanta lissandro Martinez sakamakon raunin da dan wasanta lissandro Martinez ya yi a shekarar 2022. Shi kuwa Rafael Varane ya yi fama da rashin lafiya kuma yanzu ya koma zaman benci a Old Trafford inda a yanzu koci Eric Ten Hag ya zaɓi ya dinga fara wasansa da Harry Maguire da kuma Victor Lindelof Manchester United za ta fafata da Galatasaray a ranar Laraba 29 ga watan Nuwamba, inda makomarta a gasar zakarun Turai take fuskantar matsala. Dan wasa Jude Bellingham ya ci kwallo goma sha hudu a bana bayan da Real Madrid ta je ta doke Cadiz da ci uku babu ko ɗaya inda ta koma ta ɗaya a saman teburin La Liga a ranar Asabar. Yanzu shine ke kan gaba a jerin 'yan wasan Real Madrid da suka fi zira kwallaye da yawa a wasa goma sha biyar da ta fara a kakar nan. waɗanda suka yi irin waɗannan bajintar a ƙungiyar a baya da ƙwallo goma sha uku suka zira a raga ya shi ɗan wasan ya zira ƙwallo goma sha biyar a cikinsu har da cristiano ronaldo da, alfredo di stefano da kuma rodin ɗan wasan ingila ya zira ƙwallo goma sha ɗaya a la liga a wasa goma sha biyu da ukun da ya ci a gasar zakarun turai tun bayan komawarsa spaniya kafin fara kakan nan Real Madrid ta buga wasa na mako goma sha hudu a ranar Asabar da ta zarar maki biyu tsakaninta da Girona ta ɗaya. Yanzu ƙungiyar ta Santiago Bernabeu tana da maki 36 sai dai Girona mai maki 35 za ta kara da Atletico Bilbao a ranar Litinin din nan. Idan ta ci karawar za ta koma ta ɗaya da ta tazarar maki biyu tsakaninta da Real Madrid. Dan wasa da rigo ne ya ce wa Real Madrid kwallo biyu sannan Bellingham ya kara ta uku na sha ɗaya a La Liga a kakar nan. Kocin Paris Saint-Germain Lewis Irkwe ya ja kunnen 'yan wasan kungiyar ta PSG kan wasan da za su kara da Newcastle United a gasar zakarun Turai a ranar Talata a Faransa. A ranar Litinin ne Lewis Irkwe ya horar da 'yan wasan 'yan wasan PSG kan yadda ya kamata su samu lagon ƙungiyar da ke buga gasar Premier. Kocin ya ce abin dubawa ne yadda Newcastle ta doke Chelsea 4-1 a ranar Asabar a gasar Premier League. ƙungiyar ta Eddie da ke jan ragama ta buga karawa a ranar Asabar a Premier League duk da 'yan wasa goma sha uku na jinya wasu suna hukuncin dakatarwa. Cikin watan Oktoba ku Newcastle ta taskara PSG 4 da 1 a St. James Park a St. James Park a wasa a cikin rukuni na shida a gasar zakarun turai. Tsohon kocin tawagar Spaniya da Barcelona ya ce cikin 'yan wasan Newcastle sai an yi da gaske wajen tare su